ومنه وفضله وجوده وصلوات الله والسلام ما ناح طير الايك والحمام على النبي المصطفى البشير الهاشمي المجتبى النذير وآله من بلج الصباح وصحبه ما هبت الرياح بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب أما بعد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 عمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وأنا معهم بعفوك وكرمك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين bayan haka yan uwa masu daraja <clears throat> muna yabo muna yabawa muna godiya ga sarki Allah muna neman taimakonsa da gafararsa da agajinsa muna roƙon kariyarsa ya tsare mu daga sharorin kawunan mu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shine shiryayye kuma wanda Allah ya batar shine batacce muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kuma muna sake shaidawa lalle hakika annabi Muhammad tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bawansa ne kuma jakadansa ne bayan haka mafi gaskiyar zance shine zancen Allah fice shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mabiya sharrin al'amura sune fararru kirkirarru a cikin addini hakika duk abin da aka fare shi aka kirkire shi a cikin addini wadda bai zo cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai ba sunansa kage kage da ƙarya da kirkira a cikin addini bata ne bata da ma'abautansa matattarar su ita ce wutar jahannama Allah ya kare mu yan uwa masu imani kudubar mu yau goma ga watan uku watan rabi'ul awwal 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 13 ga watan tara 2024 a wannan mimbari na mai albarka na Madaki Baba da ke nan a cikin garin Fataskun a jihar Mutayoban Najeriya sharhi ce hudubar mu ta yau sharhi ce da kuma karin bayani dangane da waɗansu gaɓoɓi da hudubar mu ta satin da ya wuce ta ƙunsa wanda <clears throat> mun tattauna a hudubar mu ta satin da ya shuɗe kan matsalar ta maulidi hukuncin maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko hukuncin bikin maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan gaɓoɓi waɗanda nake son na yi ƙarin bayani game da su tun kafin gabatar da huɗubar ina sane cewa in har na tattauna su to za su iya jawo kace na ce amma ban ɗauka kace na can zai kai yadda ya kai ba har sai bayan hudubar da maganganu suka taso sai na ƙara ganin girman abin ni ban ma tsammanci ya kai haka ba to sai na ga ya kamata in dawo domin na yi ƙarin haske da ƙarin bayani a kansu mai yiwuwa wanda yake da rabon ganewa insha Allahu tabaraka wa ta'ala zai gane kuma zai fahimci waɗannan al'amura daki-daki kafin sannan wato lokaci ko in ce agogo ya yaudare ni na buga waya a masu shirye-shirye na hudu ba cewa insha Allah ta'ala karfe sha biyu ko sha biyu da minti goma zan fara hudu ba saboda kila maganganu na za su yi tsawo kuma ba zan so na fita daga lokacin da aka iyakance ba wallahi ina zaune kawai lokaci ashe yaudara ta yake ban yi aune ba ina gida kawai sai naga sha biyu da arba'in to wannan lamari ya bani mamaki amma kaddar Allahu wa ma a fa'al haka Allah ta'ala ya kaddara saboda haka A duk wanda ya saurari hudu ta a cikin harshen larabci wanda na karanto ta baki ɗayanta zai ga cewa ta ƙunshi matsaloli masu muhimmanci wanda kuma in na ce zan tarjama su kalma da kalma za su ɗauki lokaci amma zan taƙaita da iya abin da ya samu ko na minti ɗaya ne zan sake dawowa a wani karan daban ko da ban iya dawowa wani sati ba don wannan satin a asali ba zan gabatar da hudu ba ba ina da uzurarruka da suka sha min kai ina kano to amma saboda waɗannan batutuwa da suka taso da kuma satin da ya wuce muka dawo da majalisi bayan yankewarsa ko tsayawarsa na tsawon lokaci saboda yanayin damana kuma sai na ga bai kamata daga yin karatu ɗaya har yanzu a ƙara ba da uzuri ba to wayannan dalilan su ne suka dawo da ni saboda haka matsalolin na raba su gida biyu akwai waɗanda a mimbari ya kamata in tattauna su domin tun farko na bujiro da su ne akan mimbari akwai kuma wasu matsaloli waɗanda suke da alaƙa da huɗubar. amma duba da waɗanda suka samu ruɗin fahimta har suka yi martani teburinsu suka kafa a gidajensu ko a shagunansu suka yi magana nima a teburina na karatun muwaɗa ko teburina na karatun bukhari kila sai in samu minti uku ko hudu don ba su jawabi kan abubuwan da suka bijiro da su insha ta baraka wa ta'ala sa'an nan a sani irin waɗannan matsaloli ban cika son magana a kansu ba kuma yanzu ma da nake magana wallahi ina magana ne ga waɗanda hammunsu shine gaskiya san suke a cikin komai su gano abin da yake na gaskiya domin su tafi gare shi amma waɗanda suka mai da kawunan su shafafu da mai suka ɗauka su ne fariƙun filjannati jannati suka ɗauka su 'yan aljanna ne Allah ya ba su garantin shiriya waɗanda ba sa buƙatar jin komai daga wajen kowa sun yadda sun amince cewa lallai su suke kan daidai wanda ba ba su ba kuma akan bata yake ni dama ba da su nake magana ba ina magana ne da 'yan uwana waɗanda suke neman gaskiya kuma a shirye suke in suka ga gaskiyar nan daga kowane ne su karɓe ta da su nake magana saboda haka irin waɗannan ruɗaɗɗu su sani ni ba ma ta su nake ba kuma ba sa gaba na wujuduhum indi ka adamihim da su da rashin su ne a waje na duk ɗaya ne amma ina musu addu'a tare da haka Allah ya ganar da su sannan abu na biyu duk wanda ya ci karo da makta ya ci karo da bidiyo na to ina son ya kar ya kalle ni ni ya kalli me nake faɗi a bisa ka'idar unzur li zati alqawli la lil qa'ili fal haqqu maqbulun walau min jahili ka kalli me na faɗi kar ka kalli ni da kai kana da matsala da ni kila kana da wata adawar ka da ni kila kana da wata hasadar faka wannan gefe kalli me na faɗi shine ka'idar da addini ya ɗora mu akai da wannan ka'idar ne annabi ya gaskata shaidan a cikin hadisin bukhari daga abu huraira annabi ya ce sadaka ka huwa kazu abin da ya faɗa ma dinnan gaskiya ne amma shi asalinsa makareci ne to ina so kai aiki kai ma da wannan hadisin kar ka kalle ni ni ban kai ba ban isa ba kuma ni ba koman komai ba ne amma kalli abin da na faɗi in yayi daidai ka ɗauke shi sannan na uku irin waɗannan abubuwan ban da tayim ɗinsu ba na kuma maraba da su maganganu na raddi ko martani ko kace na ce akan waɗansu matsaloli makamanta waɗannan wallahi ba na son su ina su yanzu ma larura ce ta sa larura ce ta sa amma ba na maraba da su kuma kowane mutum in kana so ka san yaya yake ko ma page ɗinsa a yanzu kowa yana da page na da'awa page ko na instagram eh, ko na eh, abin telegram page ɗinmu ko na facebook je ka ga wani irin karatuttuka ne akai karantar da mutane miki wa'azantar da mutane muke ba ni da wani tayin da zan bata wajen mai da martani ko bata lokaci wajen yawan radde-radde a cikin irin wannan al'ummar wanda ta jahilci mafi yawan abin da Allah ya farlanta mata ina kake da lokacin wani tsayawa kana ta raddi al'ummar da in ka zo aka yi zube ban ta kashi casa'in ɗinta cikin ɗari farillan da Allah ya farlanta mata wanda za a tsaye da mutum a tambaye shi a gaban Allah bai tsaya ya hallale su ba su ne kuma za ka zo kana ɗauko wasu matsaloli da ba su wuce mustahabbi ba addini kana bata lokaci a kai yanzu maganar zakka ake da yawa mawadata ba sa fidda zakka saboda an ruɗe su cewa sai ka mallaki dinari ishirin wanda dinari ishirin yi wani satin da ya wuce ake gaya min yanzu ya haura miliyan goma bayan Allah abu biyu ya ambata ya ambaci zinari ya ambaci azurfa abu biyu Allah ya ambata ya ce kuma waɗannan abu biyun duk malamai sun haɗu su ne ma'auni in dai ba tsurar zinarin ne a hannunka in dai ba tsurar azurfar ba ne a hannunka to dole ka auna da ɗaya cikin biyu ka auna kuɗin da ke hannunka naira ne fawun ne dolas ne bai kai dinari ishirin ba amma aka dawo azurfa ya kai dirhami ɗari biyu Allah yana bin ka bashin ka fidda zakka ba wani malami da ya saba kan haka amma yanzu akwai yan uwanmu da yawa malamai saboda rena wanda ya bujuro da matsalar wato ni kenan da na bujuro da matsalar idan ya gaskata wannan abun ko yayi muwafaka da kai gani yake wai kai ya mutunta ko kuma ya maka kalidanci kai kuma baka kai ba saboda haka gware ya shiru akan mas'alar akwai wanda fa tambaya su ma aka je aka yi akan matsalar wai ce wannan kawai rudin abdallah ne wallahi tallahi Allah ya yi wa domin Allah cewa ya wallazina zuna zahaba wal bata ka je ka tambayi duk wani malami kai saboda irin wa'annan malaman ko yan sama jannati wa'anda ba Allah a gabansu na rantse da Allah har sai da na tuhumi kaina na ce to ni ko ni ne na kuskure sai da na bu malami malami malami sama da goma wanda an yadda da iliminsu da tsoron Allahnsu na ce shin wannan matsalar ni ko wahami na samu ah, ta ya zaka ce wahami me wahamin a ciki abu biyu Allah ya ambata zinari da azurfa ka a zinari bai kai zakka ba amma a azurfa ya kai zakka a azurfa miliyan ɗaya da wani abu ne zakka a zinari sai ya kai miliyan goma kai kana da miliyan ɗaya da wani abu kuma Allah biyu ya ambata sai ka ce kai ɗayan zaka tsaya a kai kai tun da zinari da azurfa ne a zinari bai kai ba to kai ba za ka fitar ba yanzu ran da alkiyama ta tsaya Allah ya tsaye da kai ya ce da ka gwada kuɗinka ka kwatanta shi da zinari bai kai zakka ba me yasa baka kwatanta da azurfa ba tun da biyu na ambata wace amsa zaka ba wa Allah wace amsa zaka ba wa Allah to al'ummar da take cikin wannan ruɗin kuma akwai wanda wallahi in ba a bakin wani malami ya ji ba zai taɓa yadda ba Don yanzu ni na faɗa ko ya ji ya gane ya fahimta sai ibris saboda me saboda ya rena ni ko kila ban kai ba a wajensa amma in ya ji daga wanda yake ganin ya kai din shikenan to waɗanda suka kai ɗin su fito su faɗa sun ki wanda haki ne na Allah kuma waɗannan matsakaitan mawadatan da ba su mallaki nisabin zakka a dinari ba amma a azurfa sun mallaka haka fa suke zama ba sa ba da hakkin talakawa wanda a irin bakin talaucin da ake ciki da za su hankalta su gane su fitar za a rage raɗaɗi to al'ummar da take cikin wannan rudin zakafa ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar yau waye za ka zo ka titsiye shi akan hanya cikin ɗaiɗaikun musulmi ka tambaye shi akan rukunnan imani ya baka amsa daidai akan rukunnan musulunci ya baka amsa daidai to al'ummar da take cikin wannan bakin jahilcin ita ce har za ka samu wata dama da za ka zo ka kankame wani mustahabbi ana ta ɗauki ba daɗi a kansa wallahi ban da wannan tayin ɗin dalili ne ya sa ya jawo ni shi yasa zaka ga kullum matsalolin da nake dauka ko akan mimbari zaka ga nakan fifita matsaloli waɗanda suke lai a cikin addini akan su na kuma in dai zaka yi mana adalci mimbari maganganun da muke akan kansa ba na shirme bane da da dabiye wa son zuciya sannan kamar yadda na faɗi wasu matsalolin ne lokaci zai ba da dama wasu kuma lokaci ba zai bada dama ba kila a wato sai mun je gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ma na kalli lokaci ya riga yayi to wannan muƙaddima ce wanda in na zo wani sati kai tsaye kenan zan shiga cikin maudu'ina ko kuma in ba ma wani sati ba wani sati wannan hudu ba dai tana ajiye ana bi na bashin karin bayani da karin haske game da ita kasancewar galibin mutane a harshen larabci ba su fahimci hakikanin abin da ta kunsa ba suna bukatar sai an tarjama musu ita zuwa harshen hausa saboda haka wannan hudu ba kamar yadda aka gani na yi title ɗinta duk wanda suke kallon mu yanzu ta kafar facebook za su ga title din hudu ba saboda haka raddi ne wanda yake na adalci da ilimi raddin karatu ba raddin hayaniya da cin mutunci ba wanda shine mafi raddin da mutane suka saba ji a munan waɗannan yankuna namu ko garuruwan namu ba raddin cin mutunci ba tare da da yawa waɗanda suka yi raddin ba raddin ilimi suka yi ba raddin cin mutunci suka yi amma ni saboda biyayya ga alkur'ani da ya ce udu'u ila sabili rabbika bil hikima wal mau'izatil hasana ba zan biye musu ba ba zan biye musu, musu irin raddin da suka yi na cin mutunci ba a'a raddi zan musu na ilimi biyayya ga faɗin Allah ta'ala wa kululin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau zan gaya musu maganganu masu kyau na ilimi ba na cin mutunci ba bisa ka'idar malamai ma'amaltu man asallaha fi bi misli an uti Allah fi ni ba zan mu'amalanci wanda ya saba wa Allah game da ni sama da na ba Allah game da shi ba saboda haka in shi ya ƙi bi wasiyar Qur'ani yayi abin da ya ga dama ni zan bi wasiyar Qur'ani nayi abin da ya dace saboda haka zan zo da bayanin wannan hudu ba filla filla insha Allah tabaraka wa ta'ala wa ma tawfiki illa billah أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يا فوز المستغفرين أقول أن أواتكين أن أغجم محمد وأن ما هي بيسة تارسو a yau juma'an nan za a yi mata sallar janaza a masallacin alhaji umaru kwalla muna roƙon allah ya ji kanta allah ya gafarta mata allah ya sa ta huta Allah ya kyautata makwancinta da sauran yan uwanmu musulmi da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah maɗaukakin sarki ya sa sun huta Allah ya ji kansu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bi ya nuna mana kure kure ne ya ba mu ikon kauce masa ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya haɗa kan musulmi duk inda suke ya karya kafirci da kafirai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya kyautata ƙarshenmu. mu Allah ya sada mu da dukkan alheri Allah ya tsare mu dukkan sharri wannan ƙasa tamu muna roƙon Allah matsalolin da suke addabar mu matsalolin da suke ci mana tuwo a ƙwarya da matsin rayuwa da ake ciki da kunci da ake ciki muna roƙon Allah ya sausauta mana muna roƙon Allah ba dan halin mu ba Allah ya ɗauke mana wannan kunci Allah kuma sarki ya taimake mu da taimakonsa muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala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 ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله